Ƙungiyar ci gaban ƙananan ƙabilu a arewacin Najeriya ta yi alkawarin ba da gudunmawanta wajen ci gaban Najeriya a wurin taron ƙasa da ake shirin gudanarwa. Shugaban ƙungiyar Mark Amani ya bayyana mun cewa ƙananan ƙabilu da ke arewacin Najeriya sun ba da gagarumin gudumawa wajen haɗin kan Najeriya a matsayin dunkulalliyar ƙasa. Hakan yasa suke ba da goyon baya don tattauna matsalolin da suka addabi arewacin Najeriya. mu taron nan gaskiyar magana mu ɗari bisa ɗari mun goyi bayan a yi shi domin akwai abubuwa da daman da muka rasa ko da ma lokacin da aka yi yaki to ina tabbatar miki sojojin najeriya da suka yi yaki a najeriya cikin kashi ɗari kashi casa'in da biyar ya miduba ne amma abin mamaki a yau a ce wai za a yi waɗansu abubuwa al'ummar miduba ba sa ciki gaskiyar magana abin tambaya ne ba inda ka taba ji an ce dan mirubid ya ji ya tinkari wani mutum da tashi hankali ne ba ruwanmu da maganan addini domin zaki ga uwa ɗaya uba ɗaya za ki tarar dama akwai kirista a ciki akwai musulmi a ciki akwai pagan a ciki giyamin yadda za a yi ni in je tinkari dan uwana da bala'i bai yiwa shi sa mu duk wani abin da ya shafa addini ba ruwan ruwanmu a sarakunar middle belt dukkansu gaba ɗaya da musulmansu da kiristanci su tabbatar da cewa in dai suna son su muna adalci in ana da taro irin na sarakuna su rinka zuwa suna kai ra'ayin mu domin ci gabar al'umman a middle belt idan ma gwamnatin najeriya ce ta hana su participating ko kuma ba a son a rinka tafiya da su to a yi gyara tun da wuri. Mr. Mark Amani shugaban kungiyar ci gaban ƙananan kabilu da ke arewacin Najeriya. Tsohon kwamishinan yada labarai a jamhuriya ta biyu a tsohuwar jihar Plateau Gideon Barde ya bayyana jahilci da talauci a matsayin lamuran da suke janyo matsala a arewa. Mu ne tsakiyar Najeriya. Ya nuna kenan mu ne muke rike da Najeriya. Kuma sauran gehunan kasan nan suka wargaje suka tafi mu ma rike suna najeriya saboda haka mu za mu yi kokari ne a cikin wannan zama mu tabbatar da cewa waɗanda suna kokari a yayaga najeriya najeriya ta zama wata kankanin kasa mu ba za mu taba yarda da wannan ba kowane addini na kake bi kowane kabila ne kana cewa ka fito ciki dukanmu yayan mahalci mu ne bai kamata muna kiyaya ta dalilin addini ko kabilanci muna kashe-kashe da juna ba don akwai jahilci kwarai da gaske wannan ya zama mu ce cuta ne da wanda sai mu warkar da ita a kasar mu gaba daya to mu mutanen arewa ne an bar mu baya sosai Mr. Gideon barda kenan tsohon kwamishinan yada labarai a tsohuwar jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria.